ne in kuma country ɗinka wata ƙasa ne sai ka shiga can ka canza 0 35 50 15 sai ka dawo nan ka sa password ɗin da kake so 1-2-3-4-5-6 nan ma sai ka zo ka ƙarasa password ɗin nan ga wani wannan nambobi da suka baka guda guda huɗu su za ka shigar a wajen sai ka sa 3323 sai ka danna register gashi mun buɗe account ka buɗe account sai ka dawo mai ɗin nan naka in kana so ne za ka yi recharging gashi nan sun baka 700 da ita za ka dinga trading ɗinka nan kuma home page ne inda packaging ɗin nasu yake ga packaging nasu nan idan ka sa dubu biyu da ɗari takwas kullum za ka sa daily income ɗinka zai zama dubu ɗari biyu da tamanin Idan ka sa dubu takwas da ɗari, dubu tamanin da biyu da ɗari biyar kullum za ka samu dubu bakwai da ɗari biyar. Ya danganta da package ɗin da kake so. Sai ka dawo mai ɗin nan. Kaga an gama register. Idan kana so za ka yi recharging kuma sai ka danna nan wajen gashi nan an sa recharging. Sai ka dawo, sai ka yi choosing abin da kake so ka yi recharging. In misali dubu bakwai da ɗari biyar za ka yi recharging sai ka taɓa dubu bakwai da ɗari biyar za ka danna. charge immediately din nan gashi nan daga ƙasa sai ka taɓa za su baka account number ga ta sai ka danna copy sai ka je cikin bankin ka sai kai musu recharging shikenan